Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran duniya. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa sojojin Najeriya har kimanin guda ɗari uku da tamanin sun ajiye aikinsu sakamakon yanayin da suka shiga a ɓangaren aikinsu. Kafin nan ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Rahotanni daga jaridar Premium Times ya nuna cewa da yawa daga cikin sojoji waɗanda suka yi murabus daga aikin soja sun kasance waɗanda ke yaƙi da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Akwai wasu kuma da ke aiki a wasu yankuna daban. A yanzu dai, hukumar sojin Najeriya na fuskantar barazana a dukkan yankunan arewacin Najeriya. A yayin da ake fama da 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAF a arewa maso gabas, ana fama da 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane a arewa maso yamma, sannan arewa ta tsakiya kuma rikicin makiyaya da manoma ne ke fama. Amma saɓanin sojoji ɗari uku da hamsin da shida da suka yi murabus sakamakon gajiya da aiki, wasu ashirin da hudu daban sun yi ritaya saboda son karɓar sarauta a yankunansu. Jimilla ya zama sojoji ɗari uku da tamanin kenan, haka majiyar Premium Stamp ta bayyana. Wata majiya a gidan sojin ta bayyana cewa Jikin sojojin duk ya mutu fiye da kowane lokaci a ƙarƙashin burtai. Wata majiya daban ta ce, banda wanda ke murabus daga aikin soja bisa tsarin sojoji, da dama sun gudu daga aikin musamman waɗanda suke yaƙi da Boko Haram a arewa maso gabas a cewar majiyar da ke fagen fama. Idan za ku tuna a lokuta da dama cewa, kwamandojin sojoji sun bayyana a bidiyo suna kukan kan rashin isassun kayan aiki da makamai